da aka sai aka wayi gari kiristoci da waɗanda suke yin wannan irin ruhubaniyancin ba sa yin aure amma kuma an same su suna yin zina ba sa yin ba sa shan ruwa da azumi amma kuma suna yin abubuwa na tambelen da bai kamata ma mai shan ruwa ba balantana mai azumi ba sa kasuwanci amma kuma suna magudi su cinye dukiyar baiko da ake kawo a cuci sun ƙin sana'a amma an tara dukiya an ce ta Allah ce kuma sun cinye sun kin sana'a sun mutane ƙarya cewa ƴan uwansu na can a wuta su kawo kuɗi za a je a ceto su za a je a yi musu a yi belin su a wurin mala'iku kenan ko a wurin Allah wallahu ala a wurin 'yan sandan lahira kenan ko za a je a yi belin su haka kiristoci suka dinga mutane irin wannan zaluncin har kusan shekaru 400 nan baya kuma har yanzu musamman a nan irin local environment namu irin na Najeriya Eh, duk wanda ya san abubuwan da suke faruwa a coci-coci musamman irin manyan cocin nan za ka ji labari da yawa na irin waɗannan scandals ɗin ainihin monetary sexual and other scandals nas'alullah salama duk mai jawo zuwa ga haka shine sun ki wadatuwa da na halas wanda zai kare su daga haramci sai suka auka wa haram ɗin ta wata kofa da sunan eh, warkarwa da sunan evangelism da sunan eh, wani ma faston sai ce Allah ne ya mishi wahayi cewa duk matan da suke a cocin nan ya musu ciki su haihu wato zai haɗa wata rindana kenan wannan irin ta annabi eh, Sulaiman ne ko to irin wannan duk yana faruwa asalin shi shine guluwi jama guluwi shi ya kai mutane zuwa ga khawarijanci shi ya kai su zuwa ga ainihin irin waɗannan abubuwa da muke gani a yanzu Allah ubangiji ya tsare mu wa fi tariqi wa fi tariqi tilka a wannan hanya ce dai tashi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya baro ina kenan ya baro muzdalifa ko a hanyarsa ta zuwa ainihin abin nan abin nan mina jamara aradat lahum ra'atun min khas'ama jamilatun sai ga wata mata daga cikin banu khas'am kyakkyawar mace ta ainihin zo ta sha gabansa ko ta tsaya a gaban shi fasa'alatu anil hajji an abiha wa kana shaykhan kabiran ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da za ta yi ma babanta aikin hajji aikin makka tsoho ne ta kwarkwasashe la yastamsiku alar rahila ba zai iya zama akan abun hawa ba fa amaraha an ta hujja anhu manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ba ta dama ta yi mishi wannan aikin hajjin waje alal fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilai fadlu dan Abbas ya dosa kallon wannan mata ita ma tana kallonsa fa wada'a yadahu ala wajihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ainihin wato a hannunsa akan fuskar ainihin fadlu dan Abbas wasarafahu ila shakl akhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake juyawa da fuskar fadlu ta dayan fuskar wa kana al-fadlu wasiman shi ma fadlu dan Abbas din kyakkyawan saurayi ne faqila sai aka ce sarafa wajhahu an nadhariha ilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kautar da fuskar cine daga kallanta shine wanda annabi ke hanawa din wakila wasu kuma suka ce sarafahu an nazarihi ilaiha ya kautar da shi daga barin kallanta ma'ana ko ya zama annabi ya hana shi kallanta ko kuma annabi ya hana ta kallon shi wasawabu annahu fa'alahu lil amrayni ya hana su kallon juna ne fa innahu fi qissati fil qissati ja'ala yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi dan zo a cikin kisar cewa tana kallon shi shi ma yana kallanta sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kokari ya juya ya hana su kallon juna irin wannan kallo sai dai wannan in kun lura da kyau akwai wahami a cikin kawo wannan kisa a daidai nan wajen domin mun karanta a cikin hadisin na muslim wannan ya faru ne a tsakanin mina zuwa makka nan kuma muna tsakanin muzdalifa ne zuwa mina na fata mun gane malai ci gaba da cewa wasu alahu akharu hunaka an ummihi sannan wani ma ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan hanya gaba da mahaifiyarsa fa qala yace innaha ajuzun kabiratun tsohuwa ce tukuf ajuzun kabiratun tsohuwa ce tukuf fa in hamaltuha lam tam tastamsik inna ainihin wato ɗauke ta akan abun hawa ba za ta iya zama daidai akan abun hawan ba wa in rabattuha in ko na goya ta ko na daure ta a jikin abun hawa khashitu an aqtulaha ina tsoron katta mutu daurin da za a mata dan kata katta shakin ko ta faɗo qala manzo Allah ya ce ara'aita law kana ala ummika dainun shin kana ganin ainihin wato da a ce mahaifiyarka tana da bashi da yake kanta a kunta qadiya zaka biya mata wannan bashin qala na'am Ya ce kwaran gaske ƙala manzo Allah ce fa hujja an ummik to kai ma uwarka din na mahaifiyarka ka mata aikin haji wannan riwaya ce ta al-Imamu Ahmad da al-Imamu Nasa'i da al-Imamu ainihin Ad-Darimi ah, wasu malamai sun kokarin karfafa isnadin wannan riwaya amma akwai malamai muhaqqiqun irin su al-Allama Muhammad Nasir Albani Allah ya gafarta mishi ya illantar da wannan riwaya da cewa riwaya ce shaza wa min qablihi shi kanshi al-imamun nasa'i ya tabbatar da cewa akwai matsala akwai zuzi a cikinta da kuma in inqita'i tsakanin Sulaiman ibn Yasarin wanda shine ke riwaya daga Al-Fadl Abbasin a cikin wannan isnadin to bai da riwaya daga gare shi kamar da malama hadisi suka ce Imamun Nasa'i da kanshi da ya kawo riwayan ya faɗi wannan haka al-Allama Ali Adam al-Ethiopi hafizahullah shi ma a cikin sharhin shi na abin nan sunanul tirmidhi ko me sunan shi sunan nasa'i zakhiratul uquba ko bi sharhi sunan nasa'i al-kubra a cikin wannan littafi na shi ali adam al-ethiopi babban malami hafizahullahu wara'a ra'a shi ma ya tabbatar da wannan magana da haka magana tabbatacciya shine wannan riwaya ita dai bata tabbata ba wallahu ta'ala a'lam falamma atabatana muhassir yayin da manzala sai sallama ya zo wannan kwari da ake cema kwarin muhassir wato kwarin inda aka tare inda aka tare waɗannan kafirai masu giwaye harraka naqatahu wa asra as-sayra sai manzo Allah ya ainihin wato zaburi raƙumarsa ya ɗaga ƙafa wajen tafiya wa hadhihi kanat adatahu fil mawadi'i allati nazala fiha ba'sun ba'sullahi bi a'da'i wannan shine tsari da al'adar manzan Allah sallallahu alaihi salama idan ya je duk wani wuri inda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da azabarsa akan maƙiyansa akwai kafirai da suka gabaci ainihin wannan al'umma wanda suka yi kafirci iri daban-daban Allah ya halakar da su mutanen lutu mutanen hudu mutanen kaza mutane kaza to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bi da shi ta wajen zai wuce to yana yin sauri ya wuce baya so ya daɗe a wurin da Allah ya taɓa yi wasu kafirai azaba fa inna hunalika asaba ashabal fili ma qassallahu alaina wannan wadi muhassir din shine wurin da Allah ya bada labari Allah ya riskawa da masu giwa abin da ya riska musu kamar da ya tabbata a cikin ainihin ah, sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, abu ne mutawatiri wannan a cikin labari Alƙur'ani kuma ya zo da shi a cikin suratu alfil eh, li'ila fi quraish ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil eh har zuwa kan li'ila fi din duk ai mas'ala ce guda ko eh, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababi waɗannan sarakuna da suka zo suna so su rusa ka'aba saboda sun je sun yi tasu ka'aba suna so wai su hana mutane zuwa ka'aba don a koma tasu kuma manufa ce ta tattalin arziki saboda makka tun a wannan lokaci ta zama cibiyar kasuwanci saboda taruwan da mutane suke inda mutane suke taruwa to yana ba da dama wurin ya zama babban cibiyar kasuwanci jibi kano kalli legas kalli wurare irin dubai kalli inda ake duk wani taro ko da taron musabaka ne ko taron maulidi ko taron kwallo kai ko da site ne na gini ko titi ake inda mutane za su taru the next thing za a samu kasuwa aƙalla wurin cin abinci da siyan sauran abubuwa na buƙatu to taruwan da mutane suke a makka wa azin fi nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amiko mutane suna zuwa daga ko'ina to wannan sai ba makka dama ta zama cibiyar kasuwanci a duka ƙasar larabawa sai waɗannan sarakuna suna baƙin ciki da wannan abin ne suke so su ma su gina ka'abar su kuma su sa mutane dole a dinga zuwa can mutane suka ƙi zuwa to kuma aka samu wasu larabawa suka je suka yi kashi a cikin waccan ka'aba ta karya suka shashafa kashin suka ƙara irin sun ƙara tono rikici kenan da kuma irin duk abin da za ku yi ku yi da shine fa sarkin ya taho da rundunar shi mai giwa Don ya zo ya rusa ka'aba ya zo ya kira ya tsaya a waje kwana da kwanaki har eh, wannan dattijo abu talibin ko ya fita ya je magana da shi dan sun kama mishi raƙuma ya ce ku bani raƙuma na ina ɗauka baka zo ne a yi sulhu akan wannan ɗaki naka na ce na ruwa na da shi raƙuma da yana wani da aka dole zuwa shi kayana ɗakin kuma akwai mai shi zai kare kayan shi ni ba ruwa na shi ne mutane maka sau kuma kawai suka tsuguna akan duwatsu suna kallo su ga abin da zai faru Allah kuma ya ikonsa ya kare ɗakin nashi shine yake musu wannan gorin cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil to nan muhassar din shine daidai inda ita giwar ta fadi aka yi hasaru ɗinta aka kama aka mata dabaibayi a wajen ta kasa wuce wurin ita giwar take ita ce jagorar runduna sannan kuma Allah ya aiko wasu ƙananan tsuntsaye suka zo suka dinga musu ruwan mizas na gidan wuta aka yi kace-kace da su in manzo Allah ya zo irin wannan wurin sai ya tafi da sauri ya fita نفتا fata لان gane ولذلك سمي ذلك الوادي وادي, وادي المحسر محسر أنا تشمش وادي محسر لأن الفيل حسر فيه دنجي وتاي تاتابي أوجان أي أعيا تاي روني وانقطع عن الذهاب إلى مكة تفاس آه، نية تتزوى قسم مكة وكذلك فعل في سلوكه الحجرة ديار ثمود

yawa shi din ne ke nufi tsakanin mina da jamra tsakanin mina da jamra inda aka yi titi eh, dual carriage dual carriage kwarai wannan shine daidai wajen ina jin akwai alama ma ai akwai alama sai dai yawancin mutane tun da ba sana abin suka yi ba ba tarihin suka sani ba shine kamar da muka faɗi rana akwai bukatar in mutum shi aikin haji ya bi malami malami wanda ya san abu ko in ka je can baka bi malami ba yi kokari ka samu koda ɗalibai ne irin jami'a islamiyya wanda suke jin irin yarenka suna da ƙoƙarin bayyana wa mutane ire-iren waɗannan tarihohin wanda za su saka ƙara fahimtar abubuwan kuma ka yi abin kanka a waye wallahu alam malam ya ci gaba da cewa ah, wa kadhalika fa'ala haka manzon Allah ya aikata fi sulukihi hijira yayin da ya wuce ta garin alhijir diyara samudin gidajen samudawa ah, da Allah ya ba da labari cewa su ma ya halakar da su walaqad kazzaba ashabul hijri al mursalina ko wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin mun eh eh kanu yanzu min jibali buyutan aminina suna gina gidaje a cikin duwatsu wa da ladina jabu sahara bilwadi kenan ko wanda suke fafe dutse suke yi su yi kabin ɗin shi su yi gida to Allah ya ba da labarin su wurare daban-daban cewa ya halakar da su samudu su ne mutanen annabi salihu ko to fa innahu taqanna'a bi thawbihi da manzon Allah ya je wajen sai ya rufe fuskar shi da ainihin suturarsa wa asra asaira ya tafi da sauri ya fita kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin sahabi Abdullahi dan Umar ana cewa ana cewa yanzu wannan wurin inda ake ce ma hijiru diyaru samudin yana wata wata jiha ne a ƙasar saudi arabia da ake ce ma al'ula sunan jiha ne a saudi arabia da ake ce ma al'ula akwai wani gari da ake ce ma hijir eh, a wajen mutane suna zuwa wurin da sunan ziyara ko kallo ko makamancinsa sai dai kamar da al'imamu ibn khuldun ko ibnu khaldun kamar da ake cewa ya bayyana a cikin littafin al-muqaddima ya da gaske malaman da suka fara kawo tababa game da ingancin wannan matsalar shi kuma ya kawo tababan ne da kallo zuwa ga cewa wurin athar ne ma'ana kama a ce tourist attraction kufai ne amma girman gidajen da girman gine-ginen bai dace da girman irin mutanen da ƙur'ani ya siffanta cewa wasu masu ƙarfin tsiya ba ne ya fi kama da gidaje irin na gama garin mutane kamar madana to sai ya kawo shakka game da ingancin anya kuwa nan shine musamman saboda a riwayoyin da bukhari ya ruwaito da muslim game da wannan hijir din da, annabi ya je wajen babu bayani akan cewa nan ne wurin keke da keke sai kuma daga baya aka samu ashe banda ma al'imamu ibn ibnu khaldun akwai al'imam ibn nasir dimashki ya to a cikin littafin shi mai suna taudihul mushtabih wa dabti asma'ir riwati wa ya ruwaito daga ya hakaito daga al'imamul birzali in ba na manta ba cewa wannan wurin wani gari ne na musulmai ba hijiru ce diyar samud ba a cikin littafin taudihul mushtabih littafi ne sananne za ka yi zuwa ka duba ina jin a cikin mujalladi na hudu inda ya zo magana kan hijir ɗin to ya bayyana cewa wannan wurin ba shi ba bane dan wurin akwai ƙaburbura akwai kufai ma da suke alamta cewa masallatai ne nuni zuwa ga cewa mutanen wurin musulmai ne da suka rayu ma bayan shuɗewar zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan wannan dai maganganu ne da malaman tarihi suka faɗa wallahu alam amma dai ana faɗan haka ko da yanzu zaka je kai browsing akan hijir diyar samud zaka ga hotunan da bayanai da sauransu cewa wannan yanki ne da ake cewa al'ula a kasar saudi arabia amma ka karanta wannan littafin na ibnu nasir ne dimashki ta'udihul mushtabih min asma'ir riwati wa ansabihim wa alqabihim wa kunahum al-imamu ibnu nasir ne dimashki babban malami ne ya rasu ija da shekara 842 insha Allah cikin karni na tara ah, ah, ah, malami ne da ya biyo bayan su ibn hajirin da haka zaka yana da malamai sauyin su ibn hajirin ko sauyin dalibansu su birzali da makamantansu yau da rasuwa shi kamar shekara kamar shekara 500 kenan da shekara 96 insha Allah to a cikin wannan littafi na shi muna nan da shi a nan sama yana bayani ne akan kamar yadda littafin nawawi yake tahdhibul asma'i wal lugat bayani akan wasu sunaye da garuruwa da laqubba na masu riwaya da ma'anarsu da asalinsu da yayi bayani akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam wa muhassir barzakhun baina mina wa baina muzdalifa to kaji ma magana yace muhassir din nan barzakhun iyaka ce shine ma'anan barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna akwai wata madakata ce wato take tsakankanin wadda ta raba tsakankanin mina da kuma muzdalifa kama a ce gada ainihin sabon gari ko wata iyaka ce tsakanin tudun wada ko kuma ka ce agwaro da sabon garin zaria misali makamancin haka ko ka ce randa bawul na kofar doka ko shine iyaka tsakanin cikin garin zaria cikin ganuwa da tudun wada la min hadhihi wala min hadhihi ita ba ta cikin muzdalifa kuma ba ta cikin mina wa urana barzakhun baina arafa wal al haram haka kuma inda muka ji na baya da ake ce urana ita kuma ita ce iyaka tsakanin al al haram da arafa kaga wannan da yake shi malami ne kuma ya je wajen kana jin bayanin dalla dalla fa baina kulli mash'araini barzakhun laysa minhuma tsakanin kowane ainihin wurin ibada muzdalifa da arafa da mash'arul haram farko dai muzdalifa ne za ka taho sannan mash'arul haram sannan sai kuma arafa eh, eh, amin za ka taho daga arafa muzdalifa mash'arul haram mina haka suke a jere ko to kowanne abin da yake ce maka iyakansu ba ta manna da juna akwai wani ɗan wuri daban da ya raba su wanda wannan wurin bai cikin wannan bai cikin wancan ka kwatanta kamar da ake yin gidaje a irin angoninmu na gargajiya ba irin waɗannan na 'yan gayu ba shine tsakanin kowane gida da kowane gida akwai lungu lungun nan baya cikin gidan wannan baya cikin gidan wancan ko mun gane kaga irin waɗannan angonin na zamani su ba a yi lungu katanga kowa jona yake da ta kowa kuma ba alfarma ba ce shine ka'ida ba za ka ce katangar ka ne wani jona ka dinga mai wani feleke da iya yi ba kawai don ka riga shi ginawa ne ko to amma a irin angoninmu na gargajiya za ga ana banin lunguna lunguna to irin wannan lungun shine barzakhun baina hadhal bait wa dhakal bait la min hadhal bait wa la min dhakal bait to haka suke tsakankanin mash'arul haram a tsakankanin arafat zuwa muzdalifa daga muzdalifa kuma zuwa mash'arul haram daga mash'arul haram zuwa ainihin mina kowanne ana samun irin waɗannan giɓin tsakankaninsu walaisa bi mash'arin yace wa min al-harami haka ne kuwa fa baina kulli mash'arain barzakhun laysa minhuma fa minan ah, min al wa hiya mash'arun kaga dai ita mina tana cikin haramin makka wannan wuri mai alfarma kuma ita mash'ari ne wa muhassir to wadi muhassir min haram shi ma yana cikin haram walaysa bi mash'arin amma ba wurin ibada ba ne. wa muzdalifa haramun wa mash'arun ita ma muzdalifa harami ne kuma wurin ibada ne wa urana ita kuma urana laisa mash'aran ba wurin ibada bane wa hiya min al-hilli ita riga ta fita daga iyakar ma ainihin wato mash'ar haramun wa arafa hillun wa mash'arun arafa ita kuma ita ma tana wajen harami amma kuma mash'ari ce to ya lissafo mana kenan yanzu daga makka idan ka fito daga makka Uh, wuri na farko shine mene mina wanda za ta zama harami ne tana cikin iyaka harami da aka shata sannan kuma wurin ibada ne next wuri da ke raba mina da sauran wuraren shine uh, wadi muhassir wadi muhassir yana cikin harami amma shi ba wurin ibada ba ne daga shi kuma sai ka isa muzdalifa wanda muzdalifa harami ne kuma wurin ibada ne daga muzdalifa kuma sai urana wanda shi kuma ba wurin ibada bane daga urana kuma sai arafa wanda wurin ibada ne amma kuma shi hilli ne baya cikin harami wasalaka sallallahu alaihi wasallam a tariqal wusta bayna tariqaini sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallama ya ainihin shiga ya ɗauki hanya matsakaiciya wacce take tsakankanin hanyoyin guda biyu wa hiya allati takhruju ala al-jamratil kubra wadda ita ce in ka bi ta kai tsaye za ka fito ta daidai aljamra hatta a mina haka ta tafiya ya iso mina fa jamratal jamratul aqaba ya zo jamratul aqaba fa waqafa fi asfalil wadi ya tsaya a ƙasan ainihin wato wuri mafi kusa da wannan kwazazzabu waje alal baita an yasarihi ya sanya ɗakin Allah yana ta hannun hagunsa wato makka kenan wa mina an yamini mina kuma tana damansa wastaqbala jamra ya fuskanci jamra din wa huwa ala rahilatihi alalan yana kan abun hawan sa faramaha faramaha rakiban ba'da tulu'i shamsi ya ainihin jefi jamra yana kan abun hawan sa bayan fitowar rana abin da ake nufi shine idan ka taho jamran to za saka jamra din ta zama a daman ka kina in ka bullo ta damar ya zama jamrar tana damanka wannan shi zai baka dama idan ka juya ka kalle ta sai zama kwiɓin jikinka na dama shine setin makka setin da za a gangara a tafi makka na hagu amin ko thank you very much kwiɓin jikinka kuma na dama shine zai zama yana kallon inda ka baro alasa an gane wanda bai je ba zai wuya ya gane abin da yake ne <laughs> kwiɓin jikinka ya zama yana kallon inda ka nufa kwiɓin jikinka na hagu yana kallon inda ka nufa kwiɓin jikinka na dama yana kallon inda ka baro to sai zama ka fuskance ta kenan jamra wannan shine asalin sunna amma in baka samu hali ba kana iya yi ta ɗayan wajen ba domin wuri ne da yake rawun za ka iya zuwa ko ina kai jifan abin da dai ba a so kai ya zama sanda kake jifan kana ka ba makka baya wannan kan makaruhi ne sosai ya zama kana jifanta ta bangaren makka kenan ka ba makka baya ba a san wannan ya zama in baka samu halin ka na hagu na saitin maka ba ya zama akalla kana kallon maka kana jifanta kenan ta inda ka bullo kana kallon alƙibla wajen jifanta malin ya ci gaba da cewa <clears throat> fara ma haraki ban ba da shamsi wahidatan ba da wahida yana jifa ne ɗaya bayan ɗaya kar ka jefa duwatsun duka lokaci guda a'a ɗaya bayan ɗaya sa'an nan na daga cikin shawarar da malamai suke bayarwa ka tafi da extra dutse kar ka tafi da bakwai kawai saboda wanda ka jefa in bai kai ba to baya cikin lissafi ya zama null and void da haka sai ya zama kana kirgawa ko kuma kana kirge da su guda bakwai sannan kuma kana da safaya a gefe ta yiwu saboda cunkoso wani bai kai ba to kaka zama stranded ka jefa bakwai biyar sun kai biyu ba su kai ba to ya za ka yi da wuya wani a wurin ya baka aran dutsen shi ko kuma wanda suke fadawa cikin ba za ka same su ba sannan na ƙasan in ka ce za ka ɗauki wani ƙasa za a yi take ka za a yi take ka wajen wanda dimbi jama'a bai je wurin ba zai yi wuya ya fahimci irin yadda abin yake da hatsari sosai yukabbiru ma'a kulli hasatin yana kabbara tare da kowace ce Allahu akbar wa hina idin qata'a talbiya sai da ya isa wannan wajen ne sannan ya daina talbiya ya fara yin kabbara wa kana fi masirihi dhalika yulabbi hatta shara'a fi rami haka ya ci gaba da ainihin kabbara har ya fara jifa a wannan tafiya tashi warama wa bilalun wa usama ma'ahu yayi jifan suna tare da bilalu suna tare da usama wa usamatu ahaduhuma ahidun bi khitami naqati ɗaya daga cikin su na rike da ainihin wato linzami ko akala na wannan raƙuma wal akharu yudhalliluhu bi thawbin min al ɗayan kuma yana mushi inuwa yana mushi lema saboda zafin rana rana ta riga ta fara yin garji zafinta wa fi haza a cikin wannan dalilun akwai dalili ala jawazi istidlalil muhrimi bil mahmili wa nahwi wato wannan hadisi da al-Imam Muslim ya fitar da shi yana nuni zuwa ga cewa wanda aka ce manzo Allah an mushi inuwa Muslim da al-Imam Ahmad suka fitar da shi na nuni zuwa ga halascin a sawa mutum inuwa ta wani abu da zai rufe mishi kai na abin hawa ko mota ko duk wani abu da zai rufe kai amma ba tare da ya manna akan babban da malafa kamar lema ko wata inuwa ko makamancin haka wani hawi ko makamancin haka in kanat qissatu hadhal idlali yawman nahari thabitatan yace in ya kasance cewa wannan kisa ta tabbata ne a ranar nahar wa in kanat ba'dahu fi ayyami minan idan kuwa ta zama ba a rana ainihin sallah bane daga baya ne a kwanakin shanyan nama a kwanakin mina fala ta fiha babu hujja a cikinta walaysa fil hadithi bayanun fi ayi zamanin kanat riwaya da bata zo da bayani akan a wani lokaci aka ba shin a wannan jifa ne na al'aqaba ko ko a sauran jifa da suka biyo baya ne na kwanakin mina riwaya bata bayyana haka ba da haka ba za a yi ainihin saurin cewa banda wuri kaza sai wuri kaza ba tana nuna halasci ne fil jumla insha Allah za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum warahmatullahi